To, jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu jama'a masu sauraro ma kan wannan shafi na dan keke na su. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mun gode da Allah da ya tada mu. lafiya kuma ya kara mana lafiya alfarma na sallallahu alaihi wasallam. yake za ku ji murya na ina da dan motsa insha Allah ba shi zai hana karatu ba. Muna tare da maulana shak ahmad imam bauchi wannan malamin nan muke zuwa muke karatu da shi kowane alhamdulillahi shai zai ci gaba da karatunsa yiwa dr idris abdulaziz raddi a kan zantuttuka da yake faɗa a nan in aka faɗa akidar ku inna izala ne akidar ku inna shi'a ne akidar mu inna inna ɗarika ne wanda aka faɗa ba haka ba ko kuma malamin da ke faɗa ma bai fahimci abin da yake faɗa ba ko me ana warware ba wa uba zance akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya danganci annabi sallallahu alaihi wasallam ku inda ake tsaya a kan zance na wannan kisu kisan da aka yi a kaduna a tudun biri ya danganci ya danganci maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda isa jama'a kuma mu takaita anan malam zai ci Assalamu alaikum. To, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sarki zaki sannun mai iwar haka kuma ina jaddada sallama ta zuwa ga dukkan waɗanda muke tare da su a daidai wannan lokaci. To, sarki zaki ban sani ba da ke nakan ji maganar ka tana ɗan yankewa? A, ina ganin abuka ne. Ok, daga waje, eh na gane. To, amma magana na yanzu idan na yi yana shiga? Yana sosai. Excellent. to babu laifin. Eh. Mm, to alhamdulillah. Assalatu wassalamu al'atammani al'akmalani ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyina wa imamil muttaqin wa qaidil wuril muhajjalina wa ala ali wa sahbihi ajma'in bayan haka yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A daidai wannan lokaci insha Allah kamar yadda aka ji gabatarwa raddi ne wanda zan gabatar da shi musamman akan shi Mallam Idris Abdul dangane da waɗannan zantuka da ya sake sake su wajen ƙoƙarinsa wajen ayyana ko bayyana cewa waɗannan da suka rasu ko wanda bom ya sauka musu a Kaduna hmm. cewa ba su yi shahada ba ko kuma yana ƙoƙarin ya kore wannan shahada duk da yana ƙoƙari kuma ya nasabta rashin jingina musu shahadan da cewa ai suna wurin sabo ne kuma yana ƙoƙari ya nuna cewa to mutane me yasa ba sa lura da idan Allah ya saukar da wani abu na bala'i akan su fara duba menene ya suke aikatawa kenan yana nufin cewa saboda sabon da suka aikata irin wannan hukunci ne yayi a lokacin Palestine wato ina nufin lokacin kes na Palestine da sam abin da ya faɗa kenan ya danganta musu zalunci ya koma yana kokari ya bayyana wa duniya cewa ga irin abubuwan da suke aikatawa watakila shi ya sama Allah ya musu wannan jarrabawa shekara saba'in mm. ana ta addu'a Allah bai karbi wannan addu'a ba to irin wannan hukunci da malam Idris yake yi wannan sako ne nake turawa zuwa gare shi yana da kyau fa ya fahimci waɗannan ayoyin kuma yana da kyau ya fahimci wannan karatu da kyau wato abin da yake ban mamaki yana da kyau malam idris ya bambance wannan karatu da za mu biya masa a yanzu mm. domin ah, rashin fahimtar wannan karatu wallahi zai wahala ƙwarai da gaske a ce ya dawo kan hanya amma idan da zai fahimci wannan karatu insha Allah zai daina ma faɗan irin waɗannan abubuwa da yake faɗa idan ka ce lalle Allah madaukakin sarki yana azabtar da mutane ko yana saukar musu da bala'i ko yana saukar musu da narko sakamakon wani a fasadi da suke aikatawa a bayan ƙasa to haka kuma zaka ce Allah ubangiji yana jarraban mutane ba tare da wannan fasadi ba ba tare da wannan barna ba to idan ka yi haka sai a ce ka yi balancing amma idan baka yi haka ba to gaskiyar magana zai zama na kai watsi da wa'insu ayoyi da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yawa wataƙila ta yiwu ba zai wuce misali idan ka ɗauki ɓangare ɗaya ka kawo irin waɗannan ayoyi da Allah yake cewa wa idh qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha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 da wulaƙanci duk Allah ya faɗa a cikin wannan ayar kamar yadda za mu iya faɗa a ƙarƙashin wannan ayar sai mu ce menene dalilin saukar da wannan narkon sai mu ce to haka Allah ya faɗa bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi al-haqqi zalika bima asawwa kanu ya'tadun kenan Allah ya saukar musu da wannan kaskanci da wulakanci fa bi sababi kufrihim wa isyanihim wa qatlihim al-anbiya' to za mu iya cewa wannan shine sababi to kwarai da gaske zamu iya ɗauko ayoyi da yawa waɗanda zamu jingina sabuba na azaba ko sabuba na narko da Allah yake wa mutane sakamakon wani laifi da Allah ya wa mutane din so kaga wannan bangare ne na daban wanda ya kamata sai ka rarrabe in ba haka ba to ya za ka yi da waɗansu ayoyin da suka faɗi cewa Allah kuma yana jarrabawan ba tare da ma wani abu ba hasali ma Allah yana jingina jarrabawan nan zuwa ga waɗanda suka yi imani Hmm. To sarki zaki kafin ka saka mun wannan kaset din. To amma eh. kuma na so ka sa kaset din saboda ya zama idan ka saka na farko din sai mu ɗora maganar a ƙarƙashin waɗannan zantuka din. Masha Allah. To. Eh, gashi nan. Haka ne ko ba haka ba. Wani mutum ya tashi yana zage-zage. Wai na zage zage su wai wanda ya mutum wai an ce mutuwa maganin gaba Eh, na farkon na malam idris na farkon eh kada ka tuɗe min idan aje ka zo ka turo wasu kuma mm. akwai aina tur mm. eh na malam idris kenan da ka eh. kenan mm, eh, to ba wannan ba na malam Idris Abdulaziz eh Allah malamai kun yi eh, adalci mutum ya mutu wajen maulidi ku ce yi shahada wajen maulidi ku ce sun yi shahada kun san abin da yasa malamai ne masu ƙarya suna suke faɗan wannan saboda kun san su ɗabi'ar su duk wata matsala in ta taso sai su ga gama garin mutane mutanen gari awwan mutanen ƙasa me suke so su ji me suke so a gaya musu to sai su faɗi wannan ko da za su ta Allah su sun yadda su faɗan wannan shine dai ba wa mutuncinsu kariya kar a zage su kar a zarge su kar a ɓace su sun samu sun kubuta daga wajen bakin mutane amma ko da Allah dai kama su su sun yadda da wannan matsalar falastinu ta taso mai ma haka wanda suka yi kenan ba matsalar falastinu abinda mutane suke so su ji shi suka faɗa kurakuran da falastinawa suke yi ba su faɗi ko ɗaya ba balle mu ma mu gyara kar mu irin nasu balle a jarrabe sai suka shiru ni kadai na fito ne magana sai jahilai kuma suka ce ta kun ji shi ko ai ma yahuda ma ke goyon baya amma mai kwan malaman sun san me nake me nake nufi su fito su musu bayani su ce a'a ba yahuda ke goyon baya ba abin da ya faɗa gaskiya ne shekara 76 ana yaƙi in babu kuskure da an ci nasara manzala da annabcinsa da manzancinsa da sakon da ya isar da sallan da ya koyar da hajjin da ya koyar da azumin da ya koyar da fatoyin da ya bayar da alƙalancin da ya bayar duk gaba ki cikin shekara 23 ya ci nasara gaba ɗaya gama ya gama daular kafurci ba powers na lokaci ya gama da farisa kamar kace gama da rasha ya gama da rome kamar kace gama da america duk ba a jinsu ya murkushe cikin shekara 23 to ya yi matsalan falasinawa yahudawa lokacin da suka tare a wannan gudun su miliyan hudu ne laraba sama da miliyan ɗari uku ya kai suka yahudawa suka ci nasara kansu saboda me abun yawa to alhamdulillah na san dai mutane da muke tare da su a daidai wannan lokaci sun ji zantukar da ya sake to sai dai abun da nake so kawai in dan maimaita a nan shine dangane da wannan zantuka da na ɗauko a farko lokacin da yake kokari ya ture wannan shahada zuwa ga waɗannan bayin Allah da Allah ya ɗauki rayuwarsu ta hanyar sauke musu bom da farko dai ban san menene dalilinsa na kokarin ya ture wannan shahada da mutane suke danganta musu ba tare da ya kawo dalilin turewan ba domin shi kansa bayi da wata hujja da wani dalili da zai iya cewa lallai ba shahadan suka yi ba so amma abin da kawai zan faɗa a nan shine kafin in zo domin kokari yake ya nuna wa mutane zai yi sakamakon wannan sako da suke aikatawa na maulidi shi yasa Allah ya jarrabe su da haka wanda kuma irin wannan ya jingina wa su falastinawa in ba a manta ba shi ma ya kalli cewa waɗansu kamar laifuka ne suke aikatawa yasa Allah ya jarrabe su to har a yanzu dai malam Idris abunda nake so ya gane karatun da nake so ya fahimta karatun da nake so ya gane ya fahimta cewa lalle Allah madaukakin sarki ba wai yana jarrabawa saboda zallan sababi ba ma'ana ba wai saboda zallan sabo da mutane suke aikatawa yasa Allah yake jarrabawa a'a Allah yana jarrabawa saboda sabon amma kuma yana jarrabawa haka kawai to yana da kyau mutane su bambance wannan misali na kawo wancan aya a farko da Allah yake cewa wa kultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu ardu min bakliha min bakliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihim adh-dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyina zalika al-haqqi dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kaga wannan ayar shine nake cewa idan da mutane za su duba wannan shine narko na sababi narko na dalili azaba na sababi misali Allah ya faɗi sababin ya faɗi dalilin musu narko ɗin za mu iya cewa sababin Allah ya faɗe shi a ƙarshen aya da yake cewa wa duribat alaihim dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah sai ce zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah saboda sun kasance suna karyata ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyina ghairi al-haqq kuma suna kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba kuma zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kuma saboda saba wanda suke kuma da ƙetare iyaka da suke to ƴan uwa zamu ga kenan wannan narko da Allah madaukakin sarki yayi yayi ne bi sababi kufrihim wa isyanihim wa qatlihim al-anbiya bi ghairi al-haq saboda haka Allah sai ya faɗi sababin a ƙarshe to kaga anan irin waɗannan ayoyi da ire-iren su duka Allah yakan ambaci sababin sannan ya ce to ga dalilin da yasa ya musu wannan narko to amma waɗansu ayoyin kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa yakan yi wannan jarrabawan ma haka kawai Allah yakan jarrabi mutane waɗanda suke muminai da suke cike da imani kai har da ma annabawa misali idan ka ɗauki inda Allah madaukakin sarki yake cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat sai ce wa bashir sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga wannan ayar babu maganar cewa ga sababin jarrabawan a'a wannan jarrabawa ce kawai da take sauka akan dukkan wani mumini akan dukkan wani musulmi saboda haka ba a ta'allaka shi da wani dalili ko wani sababi ba sannan daga cikin ayoyin da basu allaka da wani sababi ba misali kamar yadda Allah yake cewa alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد min الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين Allah madaukakin sarki yana cewa mutane suna tsammani bayan sun ce mun yi imani za a bar su haka kawai a lura da wannan da kyau Malam Idris da Allah ya lura da irin wannan ayar cewa Allah yake mutane suna tsammani za mu bar su haka kawai bayan sun ce mun yi imani kenan tare da cewa su muminai ne fa za a jarrabe su tare da cewa suna dauke da sifa ta imani fa Allah zai jarrabe su hmm. sai yake cewa walaqad fatanna alladhina min qablihim ay mun jarrabe waɗanda suke kafin su wala ya'lamanna ko fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku Allah yayi wannan jarrabawan don ya gane masu gaskiya cikin fadin su mun yi imani wala ya'lamanna al kuma yayi haka don ya gane masu ƙarya cikin faɗin su sun yi imani kaga wannan ayar babu wani sababi na jarrabawa kawai kai kai tsaye Allah ya ce zai jarrabi waɗannan mu'minan sannan dubi inda Allah yake cewa am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'atikum mathalul ladina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله cewa Allah yake kuna tsammani haka kawai za ku shiga aljanna ba tare da abun da ya shafi waɗanda suke kafin ku ya shafe ku ba kamar muna tambayan Allah me ya shafe su Allah ya ce wahalhalu daban-daban ya shafe su da cututtuka da laulayi an girgiza su an jijjiga su wannan girgizawan har da annabawa ma an girgiza a lura da kyau wannan yana nufin cewa to saboda annabawan ma sun saba to ina maganar isma ina maganar cewa ma'asumai ne so ka gani ashe kenan kaga jarrabawa Allah yana jarraba har ma da annabawa sarki zaki kaga abun da fa Allah ya faɗa a cikin wannan ayar hatta ya qula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah har ka ji manzo da kansa da waɗanda suka yi imani da shi suna cewa yaushe nasarar Allah za ta zo Allah yake cewa ala inna nasarar lahi karib, nasarar Allah a kusa take kaga jarrabawan ta shafi har annabawa haba malam Idris da ire-irenka idan muka koma Allah madaukakin sarki yana faɗa wala wato wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi najata dazu kamar wata ayar kuma Allah yana cewa hatta idza stay asar rusul wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin kai annabawan cikin jarabawan da yake musu har ma sai sun ɗebe tsammani so kaga duka irin waɗannan ga sunan rututu wanda babu wani dalili babu wani sababi da aka ayyana cewa ga dalilin jarrabawan so haka nan idan har za a ce annabawa ma an jarrabe su to kuma waye saura babu wanda ba za a iya jarrabansa ba saboda haka ina so mutane duniya su gane wato maganar cewa shahadan nan da ake ta kyautata musu zato babu wani abun da zai kore wannan shahada da ake iya kyautata musu zato naji yayi kokari yi kwatin ɗin wani hadisi amma sai mun je na gaban abun da ya sa sarki zaki na ɗauki bangaren farkon ne kawai nayi magana akai saboda ɗaya bangaren ya shafi mas'ala da yayi batu akan Palestine wanda na riga na warware ɗannan shubohin tun kwanakin baya so saboda haka zaka je kaset na gaba sai mu ji me zai faɗa akai saboda haka sai in biyo da raddi akai yanzu ni na isa nuna wani ciyayi shahada kai ka isa ka nuna ana mun wahayi ana maka wahayi ba a yi ba a yi bari mu je maudu'in mu shine ma mafi muhimmanci na biyu a shari'ar musulunci idan mutum ya je jihadi jihadi shine a je yakan kafirai don a shigo da su zuwa ga musulunci ko don a kare sharrinsu ga musulmai wa musulunci da niyan kalman Allah la ilaha illallahu ya zanto ta ɗaukaka akan tutan kafurci akan kalman kafurci ita ke kaɗan to wanda ya je wannan guri idan ya mutu za a ce masa wane ya yi shahada ko ya mutu a masallaci yana sallah aka harbe shi ya mutu za ka iya fitowa kai a matsayin karin musulmi ka ce wane ya yi shahada ya mutuwan shahada a'a ne amsan a'a a'a ka duba sayyid buhari a kitabu na almagazi wasiyar kitabul magazi wasiyar in ba na manta ba ka yake ka je ka tuba kitabu almagazi wasiyar ka duba babin da imamul buhari ya kada yace babun la yuqalu fulanun shahidun yace la yuqalu fulanun shahidun yace babi ne da yake nuna ba a nuna wani a ce yayi shahada babu sai kawo hadisin manzon Allah ya kawo asar na Abu Huraira ya kawo asar na Umar Khattab bari in gaya muku shi abin da asar din na Abu Huraira din abin da ya ce. Bari mu gani na jin kamar na sajjala shi. Qala Abu Huraira anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama Abu Huraira ya dangana wani abu zuwa ga manzo Allah kage na zama marfu'i ne. Ya ce, Allahu in inji manzon Allah a'lamu biman yujahidu fi sabilihi Allah shi ne ya san wanda yake yin jihadi don Allah ɗin wa a'lamu man mu fi sabilillah Allah ne ya san wanda ake masa rauni shine mu ake masa rauni don ɗaukar kalman Allah Allah ne ya sani kenan za a yi wa wani rauni yanzu raunin ba a yi masa don ya je jihadi ba akwai mai manufa da ta kai shi kila wani ya kashe wani kila an kashe masa dan uwa ne yaje za a yaki da su yaje bari ya rama ya dauki fansa kaga an ji masa ciwo na an ji masa ciwo fi sabilillahi ne a wani fi sabilil kabila ne fi sabilil kabaliya fi sabilil qaumiya yaki ne na kabilanci sai sa mu lalai ce laisa minna man qatala alal asabiyya bai tare da mu wanda yaki dan kabilanci bai tare da mu bai tare da mu daga mazala da kansa ya ce ba wanda ya san wanda ya je jihadi yake don Allah sai Allah din <laughs> ba kuma wanda ya san wanda ya je wurin yaƙi za a ji masa ciyo ya zama don Allah sai Allah kawai to kaji ibnu hajar da ya zo yin taliki a Yawwa, eh, to. Jihadi fi sabilillah kamar kanda ya tsaya kan yaki kawai ne? Yawwa, to alhamdulillah. Wato dama sarki zaki abunda nake so lallai duniya ta fahimta a cikin waɗannan zantuka tasa. Eh. Inda za a fahimta cewa yake Allah ne kawai ya sani. To in kuwa Allah ne kawai ya san wanda ya yi wato jihadi don sa, to in haka ne to ai bai kamata ma ya kore shahadan wani ba kenan. tunda Allah ne ya sani na'am eh eh bai kamata shi ya kore yawa bai kamata ya kore ba kenan eh. tunda Allah ne kawai ya sani eh to alhamdulillah to yanzu dai abinda nake so mutane su fahimta mm. waɗannan bayin Allah da wannan waƙiya ta faru da su ƙonewa suka yi kamar yadda na faɗa a wancan sati lalle shi kansa malam Idris ya tabbatar da cewa ƙonewa wasu suka yi hasali ma ya dangana wannan ƙonewan zuwa gare su to ga hadisi da farko dai an samu hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda yake cewa a man mata harikan fa huwa shahidun wanda ya mutu bisa konewa yayi shahada wannan hadisi al-Imam Ahmad ya rawaice shi Abu Dawud ya rawaice wannan hadisi haka al-Imam Nasa'i ya rawaice wannan hadisi kuma wannan hadisi Muhammad Nasiruddin al-Albani ma ya inganta wannan hadisin wannan hadisi daga Jabir dan Atik Allah ya ƙara masa yadda cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ƙala manzo Allah ya ce mata udduna hu shahada me kuke lissafin sa a matsayin shahada qalu sai suka ce alqatlu fi sabilillah kisa cikin tafarkin Allah kamar na wanda ya fita jihadi aka kashe shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya faɗa ash-shahadatu sab'un yace shahada bakwai ne siwal qatl bai cin wannan jihadi da ake fita cikin tafarkin Allah har a gwabza a kashe wani yace almat'unu akwai wanda aka soke shi hmm. sannan yace almat'unu shahidun wanda aka soke shi yayi shahada wal ghariqu shahidun wanda ya nitse a ruwa yayi shahada wa hmm. sahibu zatil jambi haka wanda kuraje suka mamaye masa bangare yayi shahada hmm. wal mabtunu shahidun wanda ciwon ciki ya murde yayi shahada Mm. wa sahibul hariki shahidun haka wanda wuta ta ƙona yayi shahada mm. muhallu shahid din mu yan uwa yana cikin wannan duk da manzon Allah ya ci gaba da lissafi na'am da wurin nan saboda mun cire mu bara tura masa wannan eh, na'am na ce da ka wannan wuri saboda ina so mu yanke wurin a tura masa wannan wannan wurin yawa to shikenan eh manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa yace ash-shahadatu sab'un masu shahada bakwai ne siwal qatli baicin wannan kisa wanda ake cikin fi sabilillahi ma'ana kamar jihadi kenan al shahidun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka soke shi yayi shahada wal ghariqu shahidun wanda ya nitse a ruwa yayi shahada hmm. wa sahibu zatil jambi wanda kuraje suka mamaye masa bangare yayi shahada wal mabtunu shahidun wanda ciwon ciki ya murde yayi shahada wa sahibul hariqi wanda wuta ta kona yayi shahada Hmm. Walladhi ya mutu tahtal hadami haka wanda ya mutu ƙarƙashin katanga da ya rubuta ta kansa ya yi shahada Walmar'atu hmm. ta mutu bi shahid haka nan kuma mace wanda ta mutu wajen haihuwa ta yi shahada oh. wannan hadisin a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadisin idan mutum ya duba a cikin aulul ma'bud Sharhu Sunani abi daud zaka ga sahibul hariq din nan shine wanda wuta ta ƙona. kuma an tambayi a Sheikh Salihul Usaimin Allah ya masa rahama yake cewa man mata min rijalid difa wanda duk ya mutu daga waɗanda suke tunkuɗe ko suke kare waɗansu mutane da gobara ta auku musu saboda hakan shi ma sai wuta ta ƙona shi yaya kenan za a lissafa shi a cikin masu shahada ya tabbatar da cewa ƙwarai da gaske fa ajaba awwalan duk da dai kalmar da ya fara faɗa yake cewa aqulu kullu man mata bi hariqin wa huwa muslimun yace duk wanda aka kona shi duk wanda ya mutu ta hanyar konewa fa innahu min shuhada lalle yana daga cikin masu shahada li anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala al hariqu shahidun sai ya kafa hujja da wannan hadisin cewa ai manzon Allah ya ce duk wanda ya kone yayi shahada Ta duba cikin majmu'u fatawa na ibnu usaimin mujalladi na 25 shafi 448 mutum zai ga wannan batu din sannan idan mutum ya duba fatawa na wato ina nufin ala wato idan mutum ya duba a cikin wato darul ifta al misriya sun kafa hujja da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ash-shahadatu sab'un siwal qatl da wannan hadisin suka kafa hujja wajen tabbatar da shahada ga wanda ya kone wannan hadisi kuma alhamdulillah kamar yadda na faɗa Abu Dawud ya rawaici wannan hadisi idan muka dauki fatawa wanda a eh a lura da kyau hmm. wannan zai iya lizamtuwa misali faɗan cewa wane ya yi shahada to a nan ne malamai suka yi magana amma an yi alƙaulu bi annahu shahidun fil akhirati misali a yanke da cewa wane ya yi shahada da wato mutum ya furta ya yi ta'ayini ya ayyana ya ce wane ya yi shahada a lahira sai suka ce to wannan shine ma babin da al'imamul bukhari ya kulla wato abun da ake korewan kenan mutum ya yi ta'ayini da cewa wane ya yi shahada a lahira wannan ita ce maganar amma misali idan hukunta mutum ya yi shahada a duniya kamar yadda shari'a dama a zahiri to wannan kam ana faɗanta mana tunda an tabbatar da cewa ga wanda idan kaza ya faru da shi ya yi shahada a cikin hadisai da yawa so yana da kyau da ya koma sai ya duba babin sosai ya duba ko malamai mai suka faɗa a ƙarƙashin wannan babin da ya kawo har yake kokari ya kafa hujja da maganar al Bukhari sannan ya zo a cikin sayu Muslim ɗin daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda hmm. yace lamma kana yawmu khaybara aqbala nafarun min sahabatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qalu fulanun shahid a ranar yakin khaybara wasu mutane sun fuskanto. sai suke cewa wane ya yi shahada suna cewa wane ya yi shahada kuma manzo Allah yana jin su bai ce musu komai ba hmm. sadda suka zo kan wani mutum suka ce ya yi shahada da suka faɗa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a na gan shi a wuta hmm. domin ya saci wata wato kamar mayafi kenan a hmm. isminda kamar a wajen yaƙi kenan ya yi gululi to saboda haka wannan sai manzo Allah ya ce yana wuta muhallu shahid malamai sun kafa hujja da cewa idan mutum ya yi itlaki da cewa wane ya yi shahada zai zama hujja a cikin wannan hadisin tun da gashi waɗannan sun yi ta lissafin waɗanda suka yi shahadan kuma annabi ya tabbatar da wannan shahadan hmm. in banda mutum ɗaya wanda annabi ya ce shi kan yana wuta to saboda haka da wannan malamai sun kafa hujja da wannan akan cewa to ashe mutum yana iya itlaƙin shahadar akan mutane ko kuma akan mutum sannan shi yasa masu ke cewa fa hal hada ikrarun Minan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi itlaqi hada lafzi shahidun ala man zahara minhu zalika da wannan yake gwada cewa akwai ikrari kenan daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen sake lafazi na shahada akan wanda hakan ya bayyana a gare shi daga cikin abun da kenan ya tabbata akwai hujja na shahadan hmm. kwarai da gaske wannan ita ce galibi malamai abun da suke faɗa kenan akan wannan mas'ala ne so saboda haka wannan ka faɗa cewa wane ya yi shahada ko kuma a'a ta'ayi ne da manufar cewa wannan har a lahira to shi ake cewa wannan Allah shi ya sani to amma misali itlaƙin wane ya yi shahada bisa hukunci dacewansa da abubuwan da aka ambata idan mutum ya yi karo da su ya yi shahada wannan kuma hukunci ne na duniya wannan za a iya faɗansa ya kamata mutane su fahimta ma'ana abin da ya ta'allaka da hukunci na lahira wannan ana barwa Allah amma abin da ya shafi hukunci na duniya mutane suna iya faɗa kamar yadda wa'ancan sahabbai suka yi ta cewa wani yayi shahada ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu in banda mutum ɗaya wanda shine annabi ya kore so saboda haka kaga kenan idan in an ce wani yayi shahada kai ba za ka zo ka ce misali za ka ture wannan ba tunda kai din ba annabi bane kenan kaga mutane yawa tunda wancan din ai annabi ne ya kore amma kuma shauran kuma annabi ya tabbatar wanda hakan yana nufin cewa kenan idan annabi ya ce wane ya yi shahada ana iya ɗauka haka mutane idan suka yi yawa suka ba da shaidan shahadar ita ma ana iya ɗauka kamar yadda can ma sahabbai ne da yawa da suka faɗi shaidan annabi kuma ya tabbatar misali bai ce komai aka yi ba to saboda haka wannan hukunci na duniya daban hukuncin lahira daban hukuncin lahira ya ta'allaka da Allah shi kadai ake bar masa amma in a duniya abu ya tabbata misali kamar yadda an ce wanda ya kone a wuta wanda ya nitse a ruwa wanda ko wanda katanga ya ruta masa ko wani abu ya ruta masa ya kashe shi ko kuma wani abu dai daga cikin wanda waɗannan hadisan suka ambata to shikenan sai yayi muwafaka da wani alhamdulillah za a jingina masa wannan shahada din ana iya jingina masa wannan shahada bisa hukunci na duniya amma abin da ya shafi hukuncin lahira wannan shi ake jingina wa Allah amma tunda ya zo a fili wanda ya yi muwafaka da wannan ana iya jingina masa shahadan wannan ya tabbata to saboda haka abin da nake so malam Idris ya kokari ya rarrabe kenan amma dai ya je ya ƙara duba mas'alar sosai watakila zai ƙara fahimta kai tsaye sarki zaki mu je gaba ya ya ba bai sani ba ya sani amma ya manta ne eh <laughs> haka ne to eh a ah. ah, to kuma wannan ma ƙarya ne ba ya da mumini musulmi ya kashe dan uwansa ya ce ya ji daɗi ai ba zai taɓa yiwa ba ai ni a tafiya na da nake koda wanda ba musulmi ba in dai ba yaƙi ake tsakaninsa da musulmai ba ba dan so a kashe shi ba a kashe kisa na zalunci irin wannan balle ko musulmi wadda iya ta taka ce dan bid'a ne baka da ikon da ka ce masa kafiri to kaga idan mutum musulmi ne igiyar musulunci tana da tare da shi sauran mutane da ba hali kuma ka kafurta shi ba hali kuma ka ce da ka kyamace shi bana da sharri ne na mutane kawai dama ko ka san waɗanda a wadda su tarko suka kafa mini kokari suke su samu kuskure na su samu abin kamawa amma ai ba inda da a ce wai musulmi a cutar da yan uwanka dan akwai bambancin aƙida tare da ku ko kuma akwai bambanci kai kana suna shi yana bidiya ka ce kuma kayi farin ciki da abin da ya same shi to abin da ya same shi kai ma dai ya samun ka wanda kama wannan magana ta sharri ne mu ma mu musu jalje muka ci Allah ya ji kan musulmi wanda ya mutu a wannan guri illa iyaka wannan taron da ake na sabon Allah na bida na ce mutane su nisance shi dole idan kaya mutum jaje ka gaya masa gaskiya don ba a ɓoye gaskiya a lokacin da ake buƙatar ta wannan shine abin da na faɗa amma cewa ni ina farin ciki a wannan ƙarya ne wallahi Allah ya san zuciya na to yo an ne yan eh to ka san sarki sarki zaki um sarki zaki to to Idris Eh, so, to, sarki zaki, wato abin da nake so mutane su fahimta. Malam Idris, wannan fa ɗabi'arsa ne haka. Malam Idris ɗabi'ansa ne haka. idan ya faɗi abu idan ya faɗi abu sai aka zo aka yi ta masa raddi idan aka masa raddi ya ji hujjoji eh. ya ji hujjoji yana da kyau mutane su saurara su fahimci malam Idris da kyau idan aka masa raddi ya ji hujjoji sun yi yawa ya rasa ta inda kuma zai samu mafita sai ya dawo yana so ya janye da wayo wannan ita ce ɗabi'arsa ya kuma bari maimaita su guda su ɗaya kuma nan nan na ji kamar ya ce yan uwan shi ya hankuri haka ne ya faɗa eh, ya ce yan uwansa ya in maimaita eh maimaita wajen eh eh ya hankuri eh maimaita a to kuma wannan mai ƙarya ne ba ya dai mumini musulmi ya kashe dan uwansa ya ce ya ji daɗi ai ba zai taɓa yiwa ba ai ni a tafiya na da nake koda wanda ba musulmi ba in dai ba yaƙi ake tsakaninsa da musulmai ba ba dan so a kashe shi ba a kashe kisa na zalunci irin wannan balle ko musulmi wadda iya ta taka ce dan bid'a ne baka da ikon da ka ce masa kafiri to kaga idan mutum musulmi ne igiyar musulunci tana da tare da shi sauran mutane da ba hali kuma ka kafurta shi ba hali kuma ka ce da ka kyamace shi wannan duk sharri ne na mutane kawai dama ko ka san waɗanda ko da su tarko suka kafa mini kokari suke su samu kuskure na su samu abun kamawa amma ba inda a ce wai musulmi a cutar da yan uwanka dan akwai bambancin aƙida tare da ku ko kuma akwai bambanci kai kana suna shi yana bidiya ka ce kuma ka yi farin ciki da abin da ya same shi to abin da ya same shi kai ma dai ya samun ka wadda kama wannan magana ta sharri ne mu ma mu musu jalje muka ci Allah ji kan musulmi wanda ya mutu a wannan guri illa iyaka wannan taron da ake na sabon Allah na bidiya shine ce mutane su nisance shi dole idan ka mutum jaje ka gaya masa gaskiya don ba a ɓoye gaskiya a lokacin da ake buƙatar ta wannan shine abin da na faɗa amma cewa ni ina farin ciki a wannan ƙarya ne wallahi Allah ya san zuciya na ai ba ba muka saka maganganun sa na ɗazu ba eh kore da gaske ai shuwa wannan ba wani ɗan sanda ko kuma ba wani jami'an ah. wani jami'an tsaro eh, wani ɗan sanda wurin da ke za su suka suka takura shi yayi wannan magana hmm? eh, Wato, sarki zaki kasan musamman ga waɗanda suke nesa misali waɗanda suke waɗansu ƙasashen ƙetare su ne ba su san Malam Idris ba. Amma mukan ai, eh, mukan tuntuni mun san Malam Idris. Wato, eh, wato sarki zaki, kaga waɗannan zantuka da ya sake suka duba yadda jikinsa ya yi sanyi sosai. Hmm. ka san abun da ya eh, sanya nyashi? shi ah, wallahi hujjoji ne suka shige shi dalilai ne da aka yi ta zubawa waɗannan dalilai sun yawa ka san dalilai idan suka yi yawa to wallahi dole su rikita ka amma al, amma alhamdulillah alhamdulillah hai hakan muke so hakan muke so a samu gyaran Dama na ce zan sa wannan duniya ta sha mamaki. Shi yasa na yi kwatin ɗinsa na ce bari in saka don duniya ta sha mamaki. Da yawa akwai wanda ba su san hakan ya faru ba ai. Wallahi na sha mamaki. Na ne ka turo ne, na san maganar da ya saba ne. Eh a'a. <laughs> Wato shi ka gane matsalar ita ce shi ya dawo ya ce. Eh <laughs> kana ji sarki zaki shi eh. matsalarsa fa ɗaya ne. da gaske akwai abubuwa da yawa yakan yi su sai ya zo ya janye amma shi da wayo yake janyewa wato maimakon ya zo ya ce na yi kuskure wuri kaza da Allah al'umma a yafe mun wannan ne baya iya yi wannan wannan ne kadai abun da baya iya amma da gaske yakan janye sai dai wasu mutane da yawa ba sa fahimta yana da dabara kwarai da gaske da wayo yadda yake iya janye abu eh so amma amma alhamdulillah eh mutane mabiya kuma da aka bar suka rudu kan hada su kuma eh. za ka yi da su eh kuri to he yayi kokari yayi ta musu ai sai yayi kokari yayi ta warware musu amma ah. waɗannan zantuka da ya fito ya faɗe su inda ta haka ya fito tun farko ai ba wani abun da za a faɗa. muna program ne da kai da malam dahir ka ba mhm. ya zo rubuta wa wurin maulidi an kashe su an kashe banza To, to, ya faɗi maganganu muna. Akwai wanda ya kira, ya kira hmm. shi almajirin shi, Dr. Isha shi almajirin Dr. Idris ne? Eh, eh, eh. Ya ce, a'a, Dr. Idris na da point wurin nan an kashe su kan bidiya kan kafurci ne. To, hmm. da bakin shi anan ya ce, musulmai ne ba za a kafurai ba, sai dai a ce musu 'yan bidiya. Yawwa. eh kwarai da eh kwarai kwarai kuma ya ce ma sharri ake masa kawai akan wa'ancan batutan sharri ake masa to yanzu mutanen da suka rudu akan ka ka karatar da su ka nuna musu wurin wurin ka kafurci ne wurin mutu um, eh, suka mutu da sauransu amma shi a nan ma kamar maganar ka da ka faɗa ka ce yana janyewa da wayo sai mm. in aka ce maka kai dan bid'a ne mm. mun san kamar kan da malluman eh, eh, eh, kuka zo kuka karanta muna ɗariku da sauransu mm. cewa bidiya mm. yana daban-daban. Mm. Tana hasana ko da kuke faɗa. Ya ko ba ka ba. To amma wurin shi Dr. Idris shi na nufin kullu ne fa kullu. Kullu. Haka ne. Kuma kuma dalalan nan kuma finnar fa. haka ne haka ne <laughs> ah ai baka sani ba mm wato eh. abin da yake faruwa ai shi kansa ya yarda da cewa bidi'an ta kasu kashi kashi akwai bidi'a wacce za ta zama wanda za ta kafurta mutum akwai eh. bidi'a wacce za ta zama kawai ma'asiya ce sabo ne akwai bidi'a za ta zama makruhi ko muharram din akwai kuma wanda za ta iya zama makruha tanziha ko kuma a'a ya ce a akwai bidi'a a addini akwai bidi'a a luga amma dai muhallu shahid dai ya yadda bidiyoyin sun kasu shi ma e ya yadda zai saka baki a cikin wannan magana ne wato <laughs> wato duniya kana ji ko sarki zaki wato abun da nake so dama mutane su fahimta a daidai wannan wajen ina so su fahimci malam idris yakan eh. fito ya faɗi magana idan ya faɗi magana sai ya sha raddi to idan ya ji hujjoji sun yi yawa a kan abu to sai ya dawo yana so ya janye amma wai janyewansa yana so ya yi da wayo ba sai an fahimta ba yana so ya zame ya gudu ne to amma eh. wallahi akwai wani daga cikin almajiransa na yi wannan misali saboda da shi ma alal akalli almajirinsa ne amma da ya yi koyi da wannan almajirin almajirinsa ne Eh. wannan almajirinsa wata rana sai yake cewa wai da a ce akwai sauran annabta da shi ma an aiko shi a matsayin ah, annabin yawa <laughs> to amma ga shi abin da yayi to amma da ya zo shi janyewa ya ce ya yi kuskure ya yi kuskure yawa eh, ya faɗa to kaga to da ana samun haka alalakalli yayi ya yi abin da almajirin sannan ya yi to ai da ba matsala ai To amma shi yana so ya yawa ya kauce a hankali ya fita dai a haba ma. Ka masa wannan nauyin kanka ne ba nauyin sa saboda shi. To kaga hmm. To hmm, kuma babban matsalar kaga almajiran su ne ma babban matsalan sarki zaki almajiran. Eh. Saboda eh, kaga almajiran da suka saurare ka da yawa wa'insu sun tafi akan wannan mummunan aƙida har ma suna jin daɗi wasu har daɗi suke ji da abin da ya faru ma. Na'am? eh kwarai da gaske akwai masu jin daɗi kwarai to saboda haka to ya kamata da sai ka fito ka ce fa ka janye wancan abun da da ka tafi akan nan ka janye To idan ka ce ka janye to kaga wannan shi zai sa su zo su fahimta kuma su janye daga wannan ra'ayin da wannan mummunan aƙidan da yake tattare da su yawa kuma shawari da nake bawa malam Idris tunda damuwan mu muna so Allah ya shiryar da shi Allah ya sa ya daina wannan abun da yake yin shawarin da nake so in aika masa Malam Idris misali irin waɗannan abubuwa idan suka taso idan kana da manufa iri biyu kana ganin eh. ga wani babban al'amari da ya kasance ai akwai wani abu da yake mai girma kana ganin shi ma yana iya ɗauke maka hankali to ya eh. kamata lokacin kansa ya kamata ka mai da hankali kan wannan abun da yake kawar maka da hankalin nan ya zama babba wanda kowaye in an gaya masa wannan abun zai iya girgiza shi saboda rai rai Allah ya yi batu akan rai guda ɗaya manzon Allah ya yi batu akan rai guda ɗaya yake cewa duniyan nan ta gushe baki ɗaya shi ya fi sauƙi akan rasa ran mumini to ya kamata da kallon waɗannan rayuka rayuka rai har guda ɗari da wani abu to da ya kamata hankalinka kawai ma akan wannan yake in ya so bayan ka yi ta'aziyyanka ka isar da saƙonninka na tausayawa na kaza kaza in ya so bayan kwanaki kuma sai ka bijiro da wani abun da kake so na nasiha da zaka yi wa al'umma wannan kaga wani abu ne daban shai ga wani eh, ga wani abu Aisha ya rubuta wani abu na ji daɗi abin na'am wai to tunda ya yarda musulmai ne tunda yanzu mm. a ƙarshen nan a ya yarda mm. musulmai mm. sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa waɗanda suka mutu cikin shahada da bakinsa kuma ya taba cewa ai kuna suka yi da yanzu ya yarda da abin da faɗa kuke faɗa ke ya yadda <laughs> a kwarai da gaske ah, tunda yanzu ya tabbatar da musuluncinsu <laughs> wato wallahi wani abun zai ɗaure maka kai sosai a dangane da malam Idris yana abu ba na saurara sa amma bidiyon da na karshe ina gani ko dai fara fara zuwa na saurara sa ne ah, a ka saurara ka saurara <laughs> Can saboda yanayin lokaci. <laughs> To kaga dai To eh. kun ga dai yan uwa yawa abinda nake so ku gane wallahi alhamdulillah mu haka muke so ai so muke mala Idris ya dawo hanya ai so muke ya dawo hanya yanzu jama'a babu matsala eh. yanzu mu da mala Idris eh, gaskiya mala Idris ya janye eh yayi hakuri yawa babu da matsala gaskiya ya janye eh yayi hakuri ya janye ya janye eh wannan ne kawai to sannan abun da nake so yawa mu je gaba mu je gaba sarki zaki da namun na Sheikh Sama'ila Idris a wannan ina nufin Sheikh Sani Haya Zingir eh da okay haka ne ko ba haka ba wani mutum ya tashi yana zage-zage wai yana zage-zagen su wai wanda ya mutum wai an ce mutuwa maganin gaba kai kana zagin mutane kuma tana kiran kanta musulmi la hawla wala in tsabar jahilci la hawla wala yanzu baban aka ce an sako ba banda Allah wa ya san wanda bam din nan ya shafa sai Allah mala wallahi a kyakkyawan zato na akwai masu imani masu yawa a cikin Allah sai ka zo an wa mutum mutuwa kana zagin sa wani irin mugun mutum ne kaga akwai wani kumaman gwamna a jihar kaza aka ce yana yaro sai ya samu ko ƙannansa ne ko makautarsa ne mara wani mugun doka sai uwarsa ta ce kai dai shaidan ne ita ta ta riga ta ta mutu amma ana ganin shaidanarsa shi ma yana ji a jika yawwa to wannan mai zage zagen wallahi akwai wanda ya zo ya gaya min ya ce uwarsa ta yi rashin lafiya sai ta kwana arba'in tana ciwo bai taba zuwa ya gaishe ta ba uwarsa mahaifiya sai bayan kwana arba'in wai sai je zai gaishe ta ta ce tashi ka faɗi guri ba na son gaisuwarka anya mai wannan ba wani ikon Allah ba in ya dinga baragada to Allah ka kebo bayi Allah ka saya tuba amma kana hauka gaskiya to gwamnatin Najeriya muna faɗa da babban murya akwai tuhuma mai yawa hmm. akan sojojin da suka sake bom din akwai tuma na. to sarki zaki wannan shine Sheikh Sani Yahaya Zingir shugaban izalar bangaren Jos shine shugabansu na kasa baki ɗaya. Hmm. so saboda haka a ji irin kalamai da shi ma ya sake wato ina so duniya ta fahimta alhamdulillah dukkan musulmi fa sun fahimci wannan al'amari shi yasa kaga wancan topic ɗin da muka sa nake cewa mu kanmu musulmai a haɗe muke akan yaƙar dukkan wani zalunci to alhamdulillah saboda haka malam Idris abinda nake so in sanar da ku dukkanku, ku malam Idris ya janye Mm, kuma eh, da Allah kowa ya mayar da yawa mayar da abun nan ɗinsa baya dama kuma muna so ya janye tunda Allah ya sa ya janye alhamdulillah eh, amma ni abun da na fi so da malam Idris yayi ya fito duniya ya fito duniya ya ba da mutane hakuri sannan kuma almajiransa ya nuna musu ya janye wannan <laughs> san wannan ba zai yi ba wannan kana yi ba takura masa an ba sai shi ne amma to amma to amma <laughs> to amma amma almajirin yayi kuskure ya fito ya ce yayi kuskure to ya shi kuma ba zai da ya kamata shi ne ya kamata almajirin sa yi koyi da shi ai ko ba haka bane eh? yauwa gaskiya yauwa ka gani mhm, to abin da ya kamata kenan a dama amfanin haka da aka turo mana aka fara turo mana na farko mun saka da aka turo muna mm. janyewa wallahi shayi ina gani ina cikin waɗanda suka fara kuma post wannan eh sosai ya janye ya janye wannan da sosai ma a sosai ma kuma tunda ya janye din kaga an wani ya ci gaba da wannan magana a yanzu ko ko da ma wani ya tada wannan magana mun ce masa a ya fa a yawa ya daina saboda duk wanda ya janye wallahi muna mutunta shi yawa ya sake zuwa ya jaddada wannan To, dama shawarin da nake ta bawa Malam Idris kenan da Allah shi ma ya koyi irin wannan ɗabi'a. Maimakon ka ce za ka zame da wayo ka sani akwai waɗanda da yawa sun ɗoru akan waɗannan zantuka taka. Wallahi wasu ba a kasan nan suke ba suna wasu ƙasashe daban kuma suna can ana rikici da su a kai ba san tuntuni kai ka gujewa maganar ba. Ka gani basu san tuntuni kai ka sauka ba. so saboda haka da Allah ka yi ƙoƙari ɗin ka fito ka nuna musu cewa fa a'a kai fa ka janye mm. wannan magana ba haka take ba gaskiya kai wa'annan musulmai ne yan uwanka eh kamar yadda ka faɗa dai anan wa'annan musulmai ne yan uwanka kuma saboda bid'a ba za ka kafurta su saboda bid'a ba kuma ba zai yi a ce ka yi farin ciki da wannan ba eh wawwa ba ka yi farin ciki ba baka ji daɗi ba edit za ka yi ba na ka yi shi da kanshi ne ba edit ba ne Ah ha ba kai kuwa sarki zaki wannan fa malam Idris ne wannan kalamun da ya sunan shi nan ah, Abdul Wahab ya yi kaɗan a ciki ya zo fa da eh. fadi ya yi shi da yawa nan kuma eh to ka gani eh, wayanka eh, ne musulmi ai kawai shi hmm. ya ce musu yan bidiya amma ai ba za ka kafurta su bai kai a ce su kafurta inna Mm, kwarai da gaske sosai ma sosai ma eh, to eh. saboda haka yanzu ma abin da zai faɗa wa duniya ka gane dabaran da zai biyo ya ce a to ai dama tuntuni shi bai kafurta ba kuma dama tuntuni shi bai ce kaza kaza ba haka yake a bai mm. saboda akwai bidiyoyi da yawa akwai bidiyoyi da yawa da ya kafurta ah. akwai bidiyoyi ko wannan ma kadiyan da ya faru mm. ko wannan ba ba ba ba ba ba ya danganta su da eh, kafurci ba eh to haka ne haka ne kore da gaske ai kore ma shahada kore shahada ka manta kamar ni da kai da ko ni da malam dahir hmm. wai bai dace hmm. eh, wai eh, eh, malami kamar ire hmm. Dr. Sani rije Lemu, ko bai ni jama'a in wani bidi'a ya mutu ya bar duniya zo su yi masa addu'a ba ya kamata wani wani daban amma ire-iren su in suka fito suka zo suka yi kamar suna karfafawa cewa wannan abin nan gaskiya ne shi da mm. kuma ga shi da eh. su addu'a kuma ya mm. ka gani eh ka wato matsalar ka gane ko sarki zaki matsalar abinda ba su gane ba eh. su kullum wai abinda wai suke gudu ba wai kaga to idan misali suka zo suna gogari a jingina wa waɗannan mutane shahada kenan kamar an goyi bayan maulidi abu ne mai kyau wanda aka kashe a wajen maulidi to kaga kenan duniya za ta fahimci maulidi kuma mutane ai ba wanda malluman izalan gaba da dukkan su ba wanda ya gudu bayan maulidi to ka gani ka gani bayan kisan ne zalunci kisan very good very good ah ga sunan malam adam muna muna gurmaya da su Zuto ka gani, very good, a sosai ma, sosai ma har gobe. Yawwa. Kisan da aka yin, kamar ba Adam. Allah sai eh, kwarai. Kwarai daga. Har yanzu na cewa ina respect, wai ko da eh, abinsu. Mm, sosai ma. Bai ce su abin mm. su da maulidin su Wato, mm. bai tsakanin shi da ɗarika, an yi wannan ya faca kan maulidi shi bai yarda da wannan. Amma a, a ba ka a zalunce su. Shi a ya yadda a zalunci kafuri shehi ba da wani kuma eh annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ko sai da Umar yayi hushi annabi ce hmm. muka biya shi hmm. ba shi ba hmm. haka ne kafuri ba haka ne sai a ce wai wanda ka yadda musulmi ne abinda bi mana eh, kai da shi kake kana kai kana sha'awan ka ganar da shi gaskiya ne ya gane amma ba kana sha'awar ka kashe shi bane ko eh sosai ma mm, mm, very good very good very good ai malam adam shan asali sunna da sauransu wallahi sun burge na yadda da su a sosai eh kawo hujjoji amma eh, duka wani mummunan nufi a kashe ka yawa a ah, dukkansu suna da aƙidar sun yadda kai musulmi ne dukkansu sun yadda kai musulmi ne kuma duk wanda ya yadda kai musulmi ne ai kaga matsalar ka da tsakaninka da shi da sauki malam haka ne yawa so saboda haka watan shi ina tare da kai bismillah ok yawa to dama abunda nake so mutane dai su fahimta a daidai wannan e, da shi malam idris zai gane kes eh. lokacin da wannan mas'ala ta faru kwanakin baya da izalar jos akan mas'alar rawani da waye ya rika yada wa duniya yana cewa suna kafurta musulmi suna kafurta musulmi sai mm. gashi kuma a wannan karon su suka fara fitowa suka nuna rashin yardansu da amincewansu akan wannan abubuwa da suka faru da ‘yan uwansu musulmai don ƙarar haka suka faɗa. To kai kuma a lokacin sai ya zama ana rigima da kai akan wannan abu. To kuma bayan ka haska wa duniya ka ce su suke kafurta ma musulmi kaza kaza da kaza. To kaga fa mutane dole suka shiga confuse. To anya maganan nan da ka faɗa to ya tabbata cewa ashe suna kallon mu da cewa mu musulmai ne. suna kallon mu a matsayin mu musulmai ne to amma alhamdulillah kai din ma ka dawo ka gane lallai abun da ka yin ba daidai ba ne kana so dai ka janye to ba matsala mun baka uzuri duk da ka janye da wayon mun karba eh mun karba tunda da dama damuwan mu shine ka janyen kawai eh ka janyen ita ce to alhamdulillah kuma haka muke so eh wannan eh muje muje na gaban sai saboda eh time din oh shai ban ya kamata in gyara sannan saka okay to yasa samu sa koda wa this week kenan saboda lokacin eh, okay to ba damuwa to ba damuwa to ba damuwa to ba mu to Allah ya samu dace eh to Allah ya samu to alhamdulillah jama'a malam Buhari kai ka rubuto nan a ah, ah, yana buɗe na kira ah, kada zaka kira a kai sai kan topic in ka sauka kai ba za mu baka dama ka yi hmm. magana ba ka tsaya kan abin da malam ya tattauna malam buhari za ka karuta mu insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh na kan Assalamu alaikum. Wa alaikum salam kola ya sunan ka daga naki kira? Ina kira daga jihar Gombe a nan Najeriya. To masha Allah sani iya kana tare da Sheikh Ahmad Imam ta wannan layi. Na ji kalamansa kalamansa ya janye akan kenan A baka shi ne ka shigo late baka ji ba kenan ko eh ban ji me aka janye amma na shigo daga yadda ke cewa alhamdulillah ya janye Oh, to shi ne bai kama bai bai kamata mu baka dama kai magana saboda baka ji karatu ma gaskiya. Ya. Da kamata ka ji karatu sannan. Eh eh mun gode. Assalamu mm. alaikum wa ta'ala barkatu ko na kan uh, WhatsApp. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kola uh, sunan ka daga nake kira? Sunana Kabiru. To malam. Masha Allah malam Kabiru kana tare da Shek Ahmad Imam aka wannan layi. Farko ina mika godiya ta ga sarki zaki MKK radiyallahu ta'ala anhu. Ah gaba daya to na gode. <laughs> Amin. Wannan godiya ta ga shi wannan malami da muke program tare da shi. Eh, eh Sheikh Ahmad Imam ke da. Na'am? Ya wato. To, ah, ah, jama'a kuma mu ba, eh, na gari ya sake dawowa network ɗinsa ya yi hali. Network na gunsa. Ah, kuma mu ba wani dama. Uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu kola kan kola kan TikTok. Lafiya kala barka ya, ya sunan daga yake kira? Kola kan TikTok ya sunan daga Eh? Sunana Shehu, sunana Shehu daga Libya. Sunan ka Shehu. To masha Allah Shehu daga Libya. Kana tare da Sheikh Ahmad ma akan wannan layi. a ni abin da ce zan ce Allah Allah kusanci Allah ya ɗaukaka shi amin Allah ya kawo masu irin sa muna son yi masu irin sa Allah ya kawo su amin amin amin amin amin mun gode mun gode Allah Allah ya mu hanyoyin samu amin amin amin yayi kyau shehu ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kona a ah, oh, Okay, yeah, All right. Uh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Wa alaikum salam sarki zaki ina maka fatan alheri. Ina maka eh, ina amsawa sarki kola ya suna ka ga nake kira? Sunana Mubarak Salisu Ahmad daga nan Najeriya Abuja. Na saurari abin da malam ya faɗa ina yi wa malam fata alheri abin da nake so in faɗa shine dangane da malam Idris eh. Ai da na fahimta eh. wannan janyewar da malam Idris ya yi ba wai janyewa ce ta abin nan ba saboda an yi irin haka ya faru kamar lokacin matsalar falas din mala idris ya fito ya yi maganganu eh. so daga baya da malamai suka yi abuna a kansa ciki har da malam ah, eh, ah, sani umar rijiyar lemo eh. ya fito yana ta koro kunya da auka yake gwada cewa kamar ah, a ta tashi auka ya hauka yau aka hmm. kamar ma dai ƙarya aka yi malam yusuf abdullahi eh ina jin ka Shi ce haka ba shi bai ce haka ba to gashi ni ina tunanin wannan janyewar da malam Idris yayi ita ma kamar irin wannan ne yanzu kila da ya malam ya masa raddi zai ce shi ya janye a ina a ah, ko <laughs> ko zai kana gani a wuri ka zai yazo ya warware wannan janyewa ai kamar tunda haka ya faɗa gashi nan da mun akan maganar malam Sani Rijiyar Lemu ya fito kuma magana wani mahaukaci ne ya ce wai duka yan Falastini kaza kaza kaza ba irin haka aka yi ba mun gani Aka ne gaskiya mm. yari alaƙi sunawa. To da fatan Allah sa mu dace dai muna fatan malamai su gaba da yawa malam Idris nasiha saboda wannan kuskure ne mai girma ɗaukar mutanen da suke musulma a kashe su kuma ka fito kana irin wannan. In dai ta tabbata yayi haka da lalle malam Idris ya yi kokari kuma ya abin ayaba masa da fatan Allah ya tabbatar da kan daidai hmm. gaskiya ba mu ikon binta ko dacinta hakan Allah saka maka da alkhairi assalamu alaikum assalamu alaikum kan whatsapp assalamu alaikum assalamu alaikum barakatuh na'am ya sunan ka daga nake kira eh, eh, kana Abdullahi daga Abuja to masha Allah Ilyas kan ba wannan layi suna ma barka da zuwa. To sannu mai war haka. Tambayan da zan yi shi ne na ga cikin ku zuwa ga Dr. Idris game da a waɗannan mutane da ɗan uwa musulmai da aka kashe su bisa kuskure na gwamnati. Hmm. A musulunci. Ah, Ilyasu Minallah ya kuri ka ji program ɗin ko dai ka ga topic. a ah, to kaga kaga kaga in muka haka za mu wahalar da malam ne saboda akwai zatuttukar da malam yayi yi ka yi hankuri don Allah ka bar wa wanda suka ji eh, programin dama eh, ka yi hankuri wallahi ka yi hankuri a ah, sosai na san ka mana na san na san ka mana na san na san wannan suna na gode na gode saboda abin da ya sa baraka komawa da hakan kaga mutum ya zo yana magana kan yana neman hakan ne shayi bai tattauna ba hmm. haka ne haka ne matsala sosai ah, hmm. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola kan tiktok ah malam buhari mutum ka kira shi to saki kira assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola kan tiktok <clears throat> Salamu alaikum na kan TikTok. To, assalamu alaikum malam Buhari mutum. Alaikum assalamu wa rahmatullahi wa Sarki barka ku da wannan lokaci. Barka kare malam Buhari nawa. Ina muku fata alheri da kai da malam Ahmad Imam. Muna ansa, muna ansa. Allah asiri abin da dan ce anan kaɗan ne sarki na ce kamar <laughs> maganan da Malam Ahmad kamar maganan da Malam Ahmad ya yi. Eh. da yake magana da yake magana yake cewa akwai abubuwa da dama wanda za ka yi su sai ka haɗu da jarabawa a ciki to shi misali kamar dakta shi yanzu akwai abubuwan da yake wanda ba jarabawa a ciki to ba imani kenan a ciki ko Allah bai karɓa ayyukan da yake <laughs> Inda kamar na ma wayanda Allah ya jarabce kamar na ma wayanda Allah ya jarabce su da wani abu gori kenan. Mm. Misali mm. jarabawan to shi to shi ayyukan shi karbabbu ne tunda misali kuma ya mm. riga ya san ayoyin ga aya a malam ya kawo da hadisai in da kai wasu abubuwa ba jarabawa a cikin aikin da kake yi. Na'am. Eh sosai ma. To shi shi shi na shi aikin to ba jarabawa a cikin aikin shi bai karbu bane a wurin Allah. Ya janye. ina ganin duk da eh, eh, duk da kana ji ya janye ya dawo ya ce ai yanzu ya ce shi ma ai hakan yana iya faruwa da shi ya kaga ya janye kenan na'am na'am to akwai wani maganan da yi na janyewa duk da network na ta sauke ni ban san ko an sa ba da ya ce a wancan karan bara ya ce ma 'yan maulidi da gangan ya faɗa ya ce maulidi kashi ya fi maulidi mm. na bidiyon ba eh a yau ba mu sa ba amma mun taba ya taba karatunsa yawwa to kaga misali sarki a cikin irin maganganun da dakta yake hadarin wallahi kamar inda malam ahmad ya faɗa da kai kuka ce almajirai su ake duba sosai mm, mm. wallahi wallahi akwai hadari da yawa a cikin wayansu maganganun shi yanzu duk wa'azin da ya rinka yi na shekara da shekaru misali ai akwai annabawan wanda sai a cikin zaka ji annabi ya zo yayi shekara kusan ɗari yana wa'azi amma mutum mm. samu wayanda suka yi imani da maganan shi to shi misali yana yana magana akan cewa Falastinawa kwanaki ya yi magana akan Falastin ya ce Falastin sun daɗe sun na ta wato ka daɗe kana abu ka samu nasara bana nufin Allah bai karba abin ba ne. To, hmm. to, na'am. Yana da kyau malam amar wannan amar wannan tambayan a samar wannan tambayan ka daɗe kana abu misali Allah bai karba abin ba ko kuma baka ga cin nasara bana nufin Allah bai karba wannan aikin ba ne ko kuma imani. Hmm. Hmm. Gaskiya ne. ya ji ya ji eh mm, gaskiya ne ai waɗannan mm, Ame. Na gode. Mun gode Malam Buhari nawa. Amin. Mm. Jama ku ya kuri a ku bari mu ajiya nan ah, saboda lokaci. Jama'a na ta kira don Allah ku ya hakuri. To bari ka dan Allah bayan ka ba zan dauki wani ba ku yakuri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola Ƴan tiktok kowa ya yakuri barka ka dai sarki kola ya sunan ka daga ke kira Mamman Sani daga Nijar. Wannan suna shayi ya ‘yan Nijar ke so wannan suna ne Mamman Sani Mamman Sani. Eh Muhammad Sani mm. yawanci. Wala yawanci kai mm. Mamman Mamman daga Nijar. Eh. haka ne hmm. ah, mamman sani muna jin ka da farko dai ina gaishe da kai da kai da kuma Imam Muhammad eh. Masha Allah mun bi bai karatu Allah ya ba da alheri mun in ba dan kamar su malam ah, Imam Muhammad da wadai ma za mu rika duniya saboda irin wannan malamin Idris din ta yana duniya Hakan. To amma ga shi nan kaga yau mun samu dace ba wani yau ban taba jin eh, dokta zai janye da karfi haka kamar kuma kaga muryansa yana kasa kaga huskarsa shi na ah. amma a ah, eh, ina yau zai janye da karfi amma wannan janye wannan ni ba taba gani haka ya kawo kansa kasa ne ko muryan na kasa wani abu daban ne fa eh, eh. biyu sai a hankali yanzu ka in ba nan kamar su Imam Muhammad da suke fitowa suna warware mu ba ka ga sai a yi wanda kan sai a hankali gaskiya ne a wannan malluma dai wallahi muna musu goyi kaga shak Ahmad Imam shak Dahir shak Sidi Bashir eh, Abdul Fatah shak Nasir Ado Musa shak duba wallahi shak Musa Yusuf Asad da sunna da su duka kaga suna kokari sosai wurin eh, na bayyanar da akida kuma a nuna cewa wannan gaskiya ne musulunci ta yadda ku musulunci ba a eh, akwai saba ba da wani malami yana maka wazi in wani malami yana maka wazi kamar Dr. Idris shi ka ce duniyan duniyar ma ba wanda ya tsira ba wanda zai shiga aljanna Allah ya hmm. ta kawai wallahi kana jin wazi sometimes kana ganin shi kawai shi kaɗai wasu annabawa za su yi wuta shi kaɗai ne kawai zai shiga aljanna kana jin times kana gani san ba wanda ya tsira. Hmm. eh sosai kuma wallahi shi irin sanantawa wurin wa'azi haka hmm, hmm. ga wani ma ya bari a sosai ma eh saboda ko me ko me zai dan wuta ne ko me zai mm Allah ya gyara kola mun gode maka sai bubar malam ya mana taliki ya mana addu'a lokacin eh salamu alaikum To Allah ya saka da alkhairi. Eh, sarki zaki dama abinda nake so in dan faɗa a ƙarshe. Eh. <clears throat> Wato dama Malam Idris idan bai rabu da wannan usuloli ba abinda zai faru. Idan mutum yayi accident sai ya ce laifi ne mutum yayi yasa yayi accident. Idan mutum gobara ya faru a gidansa sai ya ce saboda laifi ne. Idan tsawa ya faɗi a kan mutum sai ya ce saboda laifinsa ne. ma'ana sai a waye gari duk wani accident da ya faru da wani mala idris sai ya ce to fi ne yasa Allah ya maka wannan abu to amma shi kuma bai tunanin cewa wannan abu yana iya faruwa da shi to idan da shi wannan abu ya faru mara kyau din shi kuma ya zai fassara zai koma ya ce wannan jarrabawa ce zai ce an yi ataki dinsa ne wa an yi ne wansa To amma alhamdulillah ya janye fa sarki zaki. Ai ka ji abin da ya faɗa ya ce ya yadda shi ma waɗannan abubuwa suna iya faruwa da shi. To idan ya yadda wannan abu zai iya faruwa da shi to in ya faru da shi shi ɗin idan misali aka ce aka kyautata masa zaton ya yi shahada eh. zai ture zai kore. A sha'i eh, ba zai kore ba saboda abin da ya faru ma 'yan uwansa yanzu ya eh, abin da ya faru ma 'yan uwansa ba ba ba ba kafurai ba ne. Ah, to <laughs> to alhamdulillah eh to babu laifi gaskiyar magana eh. kawai dama nasiha ta karshe malam Idris yayi kokari ya gyara irin waɗannan hanyoyi da ya ɗauko kuma ya gyara usulubin karantarwansa wallahi ba za mu daina gaya masa ya gyara usulubin karantarwansa ba saboda wannan uslubi da ya ɗauko ya saba da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya saba da sunnar manzon Allah ya saba da ayoyin alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wurare daban-daban domin shi fa manzan Allah mai rahama ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face ka zamto rahama ga talikai Manzan Allah cewa yake ummati ummati ummati hmm. lokacin da manzan Allah ya tambayi sahabbai wa kuke lissafin sa a matsayin mai shahada lokacin da suka ce wanda ya fita cikin jihadin Allah ma'ana eh. sai manzo Allah ya ce to in haka ne ai sun yi kaɗan sai annabi ya yi ta lissafo musu waɗannan kaga shi manzo Allah yana so masu shahadan su yawaita su yawaita irin su mala Idris suna so su takaita masu shahadan Allah ya kiyaye su saboda haka eh, ina gani sarki zaki a nan zamu tsaya saboda lokaci eh, eh, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة أن تبدي لنا حوائجنا يا من تقدس بالمجد والأولى السلام عليكم ورحمة الله من قولي شك الله يساك على الخير آمين